saurin cefa ne ka kawo gida aka tafka maka wata miyar da ba za ta ciwo ba hankalinka sai ya tashi wallahi da ke gaba kurum Allah isa za ka yi ta yi to da Allah ya kokari a gyara ina faɗin wannan ne saboda iyaye na mata darajar ku tana tsaruwa ne a gurin mazajen ku idan kun iya abinci wata matar Allah ya bata hikimomi ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan wasu abubuwa ba ka tunani ma kun sai zagi an yi shi to wannan haka ake so to sun samu tarbiyya daga gidan iyayensu kenan kuma iyayen da mu ne ba wasu ba da haka ya kamata mu kwari mu kiyaye don Allah to nan gurin balu shahid na na Aisha ta ce da ita yaya aka yi haka na ganki a wargaje kaga kenan tana mata kamar faɗa ne yaya na ganki babu tsafta ashe mace ya kamata zama mai tsafta mai ado mai kwalliya ba wai kaza ba ka san sharrin matar bahaushe da mafulatani gani take tunda ka riga ka aure ta kun zama daya za ta iya zama a kowane yanayi ba kin kashe kanki wallahi kin kar kanki iya kisa sai ta ce bari kurin za ta zauna haka matan da da suka san me suke yi ko ba wallahi daidai da tsumma na dotti ba sa da miji ya shigo sai sai maza su dauke shi kare gani irin miji ya jera ba labarin cewa ka ni da ban taba ganin ma abu kaza a gurin matata ba amma dai yanzu gani suke a ya zama daya sai ta zauna cikin ƙasar da ba ba tsabtace jiki ba komai ga mutum yana zuwa yana shiga gida sai ya fito kwano Allah ku dan gidan bai zai zaune ba babu wani abin ɗauka hankali a gidan kwata kwata ba za ta zaune ba sam ba ta iya zama da miji ba ba ta iya hira da shi ba ba ta iya komai babu tsafta ba komai idan za ka iya wallahi wani yana shiga da ya aje na abin sai ga yayi waje da iyalinsa da komai amma iya waje iya zaune ko ba abin da yake kaddarawa da yana wata sa'a ko da wani abokinsa ko suna tattauna kurum sai dai mutum ya fito ya zauna kawai a waje duwa zafin nan da ake yi sai ya fito yana koran sauro a waje yawanci matan suke cutar da maza yawanci amma Allah ya ce bai ka samu mace mai kula da miji mala ai ba za ka so ka fita gida ba ko sallah aka kira ladani ya kira sai ka ji ta yanzu an lokacin sallah ya yi ko ba gaba da alba to wannan kenan fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu aisha sai ga manzo Allah ya shigo sai da Aisha ta ta ta bada labari wa annabi cewa ga abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hadu da Usman ibn Mas'ud yace ya Usman ibn Mas'ud inna ruhbaniyata lam tuktab alaina ruhbaniyanci addinin ruhbaniyanci shine mutum ya je ya keɓance ya zauna kurin baya komai sai bauta babu mata ba komai baya kaza baya kaza wannan ba namu bane akwai hakkin mata akan ka akwai hakkin iyalinka ka zauna da iyalinka a gida ku tattauna ku hira ka kira 'ya'yanka jikinka ka ɗauki 'ya'yanka su samu wannan ni'ima ta ubuwa ɗin ku tattauna da su su ganka a gida wannan haƙƙi ne ba wai mutum ya je ya ware kurum saboda tsoron Allah da shakawa ba baya komai ba sai dai ibada wannan ba daidai ba ne Shi shine rahabaniyanci rubaniyanci ya ce mu ba a rubuta mana ba amma laka ya uswa yanzu ba za ka yi koyi da ni ba in ji manzan Allah ce Usman ibn Mas'ud me yasa ba za ka yi koyi da ni ba fa wallahi ana akshakum lillah annabi ce wallahi na fi ku na bi ku tsoron Allah wa ahfazukum li hududihi kuma na fi ku tsare hududihi dokokin Allah na fi ku kiyayewa dokokin Allah akshakum lillah wa ahfazukum li hududihi ai ba wanda ya fi manzan Allah kiyaye dokokin Allah ko babu wannan hadisin mazajensa ingantattu ne kenan duk ibadar da mutum zai yi to kada yi ibadar ta wuce ta annabi yanzu ka zo waɗanda suke cewa wai wai ta zikiri wai sai ka zama mahaukaci wai zikiri kai ta yi da ta ambata Allah kurum zikiri wanda ya kai matsayin zikiri na hakika shine wanda ya gani za a ce mahaukaci ne to wannan shine lamba ɗaya to dan Allah annabi ya yi zikiri a ce an ce da shi mahaukaci kuma yanzu dan Allah mutumin da ya zama mahaukaci kan akwai ma nauyin ibada a kansa ka zo da ai tufka da warwara ne ai ya za a ce ka je kai ta bauta wai sai ka zama mahaukaci Allah raba mu da hauka ka. yawa ka yi bauta iya yadda za ka iya kurum kowa yi wani yanzu iya tayar da daddare da iya salloli rako'i bila adadin wani kullum dare sai ya karanta izo ashirin talatin kullum dare ka'ida ne wanda ya riga shin fada kansa wani kuma ya iya bai fiye izu biyar ba wani izu biyar ma baya wani sai dai daya ko biyu wani haka ma baya yana yana yan sallolinsa dai ma ta yassara kullum kowa ya yi iya abin da zai iya yi dama aljannan ma mataki mataki ne ko ba ka bane gidan wani ya fi na wani kamar yadda nan duniya ma za ka gidan wani ya fi na wani gidan abokinka ya fi naka to haka aljanna maza za ga gidan abokinka ya fi naka shi kuma ana samu ne iya yau ibada ka tsoron Allah ka da takawarka in ta fita dan uwanka to matsayinka a gidan aljanna ya fada shi to amma duk da haka an ce a yi ibada a nemi gidan aljanna amma Allah bai ce ku ta bauta sai ku zama hukata ba sai abu na karshe tafiya kuma ila daril akhirah الرحيل ila الدار الآخرة ga tafiya kuma ta kama shi dan duk wanda ka sani wallahi sai ya mutu kullu man ala ya fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram اشتكى رضي الله عنه وازدادت آلامه ثم انتقل إلى جوار مولاه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مطعون وهو ميت ودموعه تسيل على خد عثمان بن مزعون قال الترمذي حديث صحيح الرحيل تفيع تاكاما شئر الدار الآخرة زوا إلى الله ركما شيوى يساميشي وازدادت آلامه رأني يكارو آلام جمعي لنا ألم رأني كنا رأني يكارو daga nan kuma intakala ila jiwar maulahu sai ya ɗaukaka zuwa makotakar ubangijinsa shine maulahu ubangijinsa allansa ya mutu ɗin sai manzon allah ya zo ya sumbance shi ya fashe da kuka shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da na aisha take cewa manzon allah ya sumbance usman ibn mas'ud a lokacin bayan ya mutu hawayen annabi shine dubu ahu dama hawaye وآينهم تفيض من الدمع دموع هواي لا نبي لنا فريا على خد عثمان بن مطعون ashe wanda yake nuna ma kukan na hawaye ne a kuncin usman ibn mas'ud ya sumbance shi annabi yana kuka sai gashi hawayen manzon Allah ya jika kuncin usman ibn mas'ud turmizi ya ce wannan hadisi ne ingantacce mai kyau وعن المطلب بن عبد الله قال لما دفن النبي صلى الله دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مطعون قال لرجل هلم تلك الصخرة فاجعلها عند قبر أخي أعرفه أعرفه بها أدفن إليه من دفنت من أهلي فقام الرجل ولم يطقها فقال يعني الذي حدثه فلكأني أنظر إلى بياض ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتملها حتى وضعها عند قبره وعن أبي النضر قال لما مر بجزازة عثمان بن مضعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ذهبت ولم تلب ولم تلبس منها بشيء ورأت أم الألاء وكانت من المبايعات رأت في المنام عينا لعثمان تجري فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك أمله مطلب يرويته مطلب ابن عبد الله ya ruwaito yayin da manzan Allah ya binne Usman ibn Mas'ud sai ya ce da wani mutum je ka ɗauko mana wancan katon dutsen shine sakra ka je ka sa shi a kabarin dan uwana annabi ya ce da Usman ibn Mas'ud dan uwansa yadda zan gane shi da ita da wannan dutse din da yake kai wannan ya nuna mana ya halatta idan an binne mutum a sa wata alama da in an dawo za a gane ce a sa wannan alama ta yadda in na zo zan gane sannan kuma zan binne dukkan wanda zan binne cikin iyalan gidana kusa da shi wannan ba matsayi ba ne daraja ce sannan mutum ya tashi don ya ɗauki dutsen bai iya ɗauka ba ya kasa ɗauka falamituka ya kasa ɗaukan dutsen wanda yake ba da labari yake cewa mai riwaya ce falaka anni anzur ila bayadi sa'idai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar kai ka ce gashi ina ganin hasken wato damtsan annabi muhammad sallallahu alaihi yayin da ya daga dutsen da kansa saboda manzo Allah yana da karfi ya dora shi akan kabarin Usman ibn Maz'un dan alama sa hasan ne sai dai hadisi ne mursali abu dawud ya fadda shi da imam al-bayaqi ai ba sai an sa suna ba can din a lokacin ai za su yi rubuta sunan wa ba sa ba kurum a tsaya inda nasi ya ce a tsaya ni amfani sa sunan kai yanzu an ce maka ana rubuta suna a cikin kabari me amfanin sa suna babu ba zai kara mai kowai ba zai wannan ba alama aka ce ba suna ba ina jin za su iya cewa yuktab ismuhu za su iya faɗa ba ba rubuta suna da allo da ake kafawa wani ma wallahi malam irin allon rubutun sha ake ake bai irin a zo a kafa shi allo ba har da kunnen allon a kan gabari to allon me zai masa wane wane ne daga unguwa unguwar tukuntawa ya rasu ranar talata da misalin karfe biyar da minti sha shida daidai kuma ya rasu ne ta dalilin hadarin mota wallahi wani harfa da ake ya mutu ya bar 'ya'ya kaza yau a ce daman ba ta da ka'ida kamar balle duk wanda ya ga dama dirka ta yake ba ta da malami da yake cewa kaza za ku yi to bai halatta ba da siminti da ake yi da filas cewa wani in an an yi mutuwar ma daman da mangalar jakinsa za a tafi ana abin da mangalar jaki na yashi an zuba da buhunsa da siminti saboda shi mamacinsa ɗan gata ne kaga sauran duk suna a cikin ƙasa ba a musu komai ba shi kuma da yake nasa nasa ne daban ne in zai sa mai siminti da bulo ɗinsa iya gada ga dama inci tara iya gada masa inci shida ya kewaye shi ka ƙara masa nauyi na'am ka ƙara masa nauyi don ka masa bid'a akan kabarinsa inda akwai wani kabarin dan adam da ya halatta a yi masa wannan da kabarin annabi ne to ba yi ba kai kabarin manzo Allah ka ce ma daga baya ba ka zo wasi da lebur ma da kasa aka kasa ganewa ina ma kabarin yake kurbi ya lebur wasu na ce to ai in ba abin nan ba in ba abin nan ba in ba sa kasar ta yi tudu ruwa zai abin nan ku yi tono mai zurfi mana an ce kada yi tono mai zurfi ku yi tono mai zurfi ku sa shi a can cikin kasa ku tura kasa ku binne ma shi kenan ba komin ruwan da zai zo wuce gurin bare iso shi ba to amma to nan ne sai a zo a kwarfaci kamarin kwarfar kwarfar an kwarface shi kurin sama sama sai a zo a dora mutum wani ma za a gaba ana sa shi ya riga cika kamarin to nan ha inci ku yi ya zurfi ya kai kamar gwiwa ko gaba da gwiwa ku sa shi can ciki ku sa masa tukwanensa a can ciki ku tura masa kasar sa ku binne masa ya yi daidai iya kamari da ake so na sunna kada ya wuce wannan taƙi ɗaya hannu ta ɗaya kada duk kabarin da ya ƙetare wannan ta ɗayan to ya zama bid'a kamar yadda manzo Allah ya sa Ali bin Abi Talib ya ce dauke magirbi ka zagaya kabarin baki a dinnan duk kabarin da ka samu ya ƙetare wannan ta ɗaya ka sare shi ka faffashe shi to kaga yanzu da ana yin sunna sai a dauke magirbai a shiga kabarukan nan duk a sassake su ai normal da su saboda bin annabi shine yake bawa mai kabari rahama ba ba wai saba annabi ba kamata a kiyaye wani wa wallahi da na gani malam har da rila aka masa rila fa rila aka samu mai wanda suka zo suka yi walda wanda aka sa masa an daga bulo din an sa rila an kewaye shi shi kadai sauran duk bayan Allah suna kwance kuma ka tona wannan babu abin da ya fi su wataƙila ba mutum ne mai ibada ba dan duniya ne kurum dan da yana da gata ne a nan duniya an daga shi an dora masa bululluka an kara masa nauyi hadda hadda hadda irin duwatsun nan masu masu dan haske duwatsun nan da yake ce da su birji din nan kasa akwai masu kyau irin farare da ake kwalliya da ado da ake sa flowers a cikin su to wallahi shi aka zaka zuba masa yanzu wannan shi kuma ya ce ai wato su sharri mutanen mu abinda ba a ce su yi ba shi za su yi wanda aka ce su yi din ba za su yi ba yanzu da hadisi ya zo ya ce a yi kaza din sai ga ana ta rigima da mutane yanzu kullum aka zo binne kabari sai ya ana rikici wallahi mutane malam da yake ba a zuwa makaranta sai ga ana ta dago ta ta can dago ta ta can turo kasar nan ta can idan ya zo ba wani an zo za a tura kasar sai wani ce a ba ita ake fara sawa ba sai ka tambaye shi yana faɗa na sai ka ce a wani hadisin aka bada haka a wani littafin kurin gargajiya ce fa a'a ba wannan kasar za a fara sawa ba to sai a cira wace duk kasar ba daga cikin gabarin da fito ba kuma irin wannan abin da aka gwada mutum din da abin da nan sauransu wai sai a ce a ka hauta a sa ta ciki to waye ce wannan igiya din da ake gwada tsawon kabarin a tura ko da wanda ake gwada likafani da waye shi ma sai an tattaro sai an cusa shi a ciki idan an dawo in ma ba abu da ba sai a ce a dakata dakata dakata ba a sa ma'auniya ba ta shi kuma ce haka shi nan dai abubuwa bidiyoyi kuma wallahi mutane sun fi mai da hankali akan bidiya din idan an zo binnewa kamarin nan sai ga wasu ta sa wani shi kuma aikinsa zai zo ta daga ta iya ta tura kasar sama ana a'a ai kasa da ita Allah yana a tai tudu dai ai tai tudu yafi shi yana ta zuga shi yana bid'a a nan za a gane cewa gaskiya mutane suna bukatar su je makaranta to matsalaci ne mala masallatai ne an gina su a unguwa kullum Limami ba abin da suke mutane sai zai su yi sallah kawai su tashi tuni. liman ba zai iya wallahi akwai masallacin da ya fi shekara talatin limamin bai taba bude baki yake cewa jama'a ku ji tsoron Allah ba inda ake yin karatun kuma ba za su je ba tunda an ce musu masallaci ya yi zalami da yawa akwai masallatan da a da addini daidai sabo maliman ba zai faɗa ba istawu itadilu wala ba zai faɗa ba in eh, an samu ladari mai kokari ne zai ci a da sabo don Allah an taɓa masallaci a shekara a yi shekarar shekaru liman baya wa'azi kullum a zuwa sallah a cikin masallatan akwai mazinata a cikin masallatan akwai barayi a cikin masallatan akwai masu ha'inci wani yana cutar iyalinsa wani bai iya sallah ba yanzu liman ko sallah bai zai tashi ya rinka yi mutane bayani a masallaci ba sai an tashi da an zo ana yi za a fara karatu shi a ah, kaga kai masallacin da mu iyaye da kakanni yau shekara kaza ba wanda yake mana wazi a nan in za ka yi wazi tafi can wajen ku kurin masallaci a kaza shi to da ku an bace haka ai dole ku jahilci ya waita dole ne jahilci ya waita mutane da aka so su ba karatu ake musu ba a makarantun su ba karatu addini ake musu ba to in su zo masallaci ba koya musu addini ba na'am ware wani wuri a makabarta a ce da su wane wane ne sai dai in su masu waɗanda aka ware musu su suka sai wurin yanzu halar kai haka ya halatta ka je ka sai wani wata gona ka ce family ɗin ku za a rinka binnewa ya halatta ka gane a je ka sai wata gona ko ku ware wani wuri ku ce duk wanda ya mutu cikin family ɗin ku a ji ne shi a can wannan ba laifi ba ne amma makabarta ta al'ummar annabi gaba ɗaya a zo a ware wani wuri a ce na malam wane ne da wane da wane da wane wannan a'a saboda kaga an shiga hakkin al'umma kenan an shiga hakkin mai al'umma annabi sallallahu alaihi yayin da Usman ibn Mas'ud ya rasu manzo Allah yake cewa ga wannan ta tafi bai wani abu dai na na na na saban Allah ko na ba za a ce bai saba Allah ba amma dai bai tafi ya bar wani nauyi da zai zamanto masa matsala a rayuwarsa ba usman ibn maf'ul an yi mafarki kamar wayar da umul ala ta yi take ba da labari tana ita umul ala tana daga cikin wato wato wato waɗanda suka yi wa manzan Allah a cikin mata ta yi mafarki ta ga wani ido na ruwa yana gudana na Usman ibn Mas'ud yana ta kwaranya yana ta kwaranya yana ta kwaranya yana ta kwaranya ta tambayi manzo Allah sai manzo Allah ce ai aikin sa ne aikin da yi ne yake ta kwaranya yake ta kwaranya yake ta kwaranya Allah ka azurta mu da aiki mai yawa kafin mu tafi lahira Allah ka azurta mu da aiki mai yawa akwai bukatar ai aiki mala ai malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ودارت الأيام وعثمان في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساه يحن إليه wala yadhkuruhu illa bi khair wa inna husnal adila min al iman kwanaki sun kai sun komo amma manzan Usman ibn Mas'ud yana cikin zakiyar annabi yana cikin kwakwalwarsa baya mantawa da shi manzan Allah yana haniniya yana sa, yana son sa baya tana shi sai da alheri kullum in ya zo ambata Usman ibn Mas'ud sai faɗa alheri a kansa lallai tuna mutum da kyakkyawan abu da ya aikata na da wannan yana cikin imani husn ahadi min al wato husn al kamar a ce kun yi zaman mutunci da wani an rabu da shi to sai ka rinka kyautata masa ka rinka yi masa addu'a kana tuno shi kana faɗa alheri kana taimakawa ƴaƴansa a gane to wannan shine husnul ahad min al yana da cikin imani ولما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها الحقي بسلفنا الخير الخير عثمان بن مفعول هو الحقي بسلفنا الخير كجيتي غمدا وندي غبا تيمو مي الخيري شيني عثمان بن مفعول فتات ترى البقيع يرقد الجثمان الطاهر وشعاع علمه أي عمله يملأ الدنيا من بعده ويجري عليه في قبره رضي الله عنه أقرقشن أثر بقيئة shine saran baqiya yarqudu al tahir gangan jiki shine jisman gangan jiki mai tsarki yake kwance shine yarqudu hasken aikinsa shu'a haske na aikinsa ya cika duniya a bayansa annabi ya yi ta bayanin ayyukansa bai bayanin ayyukansa kuma haka zai ta gudana gare shi a cikin kabarinsa har izuwa kuma ranar tashi alkiyama wannan shine wannan bawan Allah mai suna Usman ibn Mas'ud insha Allah karatu na gaba sai mu tashi akan sahabi na gaba shine Hudayr kenan na 31 kenan wai wannan ai mun ba da ansa ya halatta mutum ya ware wani fili a makabarta rinka binne iyalansa eh idan idan na sani filin ba ya halatta wannan ba Allah ce assalamu alaikum malam dan Allah wace hujja waɗanda suke cewa wai an halicci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka dogara ah to ba sai ka tambayi wanda yake faɗa din ba ni kan tunda ba ni nake faɗa ba ai kaga ba za ka tambaye ni hujja ba yawwa ra'ayi ne kurum sai ka tambaye su watakila ko suna da wata hujja amma babu hujja sai ce ni kuma wace hujja zan kafa musu akan cewa Allah ya ga dama ne kawai ya halicci duniya da lahira ga ta nan aya guda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce da aljanu da mutane gaba ɗaya na halice su ban halice su ba sai dan bauta duniyar gaba ɗaya abinda Allah ya sa ya halice ta kurum dan bauta ba Allah ya halici duniya ne dan wani ba Allah ya halici duniya ne dan a yi masa bauta kuma shi ma manzon Allah ɗin yana cikin waɗanda suke wa Allah bautar kuma shi manzon Allah bai faɗa ba cewa Allah ya halici duniya da lahira dan shi da ya faɗa sai mu faɗa to bai faɗa ba wanda ya ce Allah ya halici duniya da lahira don manzan Allah sai ya ba da hujja a ina ya ji a ina ya gani shi dai annabin da aka ce an halitta don shi bai faɗa ba mu kuma a addini 'yan koyi ne idan an faɗa mu faɗa in ba a faɗa ba kuma mu shiru babu inda annabi ya faɗa babu inda kuma Allah faɗa da aka babu hujja akan haka malam dan Allah mutum ne aka aike shi ya sai wani abu sai aka yi masa ragi saboda shi shin zai ci wannan kuɗin ne ko zai mayar wa wanda ya aiko shi Allah ya taimaki malam ya kara mai ilimi da basira da tsoron Allah amin duka Allah ya kara mana gaba daya an aiki wani da aka je sai aka masa ragi amma wannan ragin saboda shi ne to tambaya nan gudun, da haka kurum ka je zai dauki wannan kudin ya baka na'am shi wannan mai shago in ka je zai baka wannan kuɗin to kaga ai kayi amfani ne da kuɗin wani lalle kam kana da wata dama a ciki ta dalilin ka aka yi rigin sai kai bayani wa mai kuɗin ka ga dama sai kai hila ka ce wala da raji ya ma mun rage haka ya ce min danni ne ko na dan kashe kuɗin kullum ka mai bayani shi shikenan ina ji shi ko bai zai ce a ba ni kuɗi na ba ko amma kai shiru ka cinye to ya zaka ci kuɗin wani wannan kuɗin ai ba nashi bane shi ko kuma shi ya ɗauka naka ne sai dai dabarar da zaka yi kana so ka ci kuɗin sai ka ce wane kayan nan fa ba nawa bane idan kana so ka karbi kudin nan mun gama ciniki sai ka zaro abin da zaka bani kuma ka bani ka ga ya ce anan ko ka zo zaka sai agogo an turo ka ka sai agogon dubu biyar da ka zo sai aka ce a idan kai ne ba za a sayar ma dubu hudu shi mai agogo ya dauka naka ne ashe kuma yayanka ne turo ka to idan ka zo kana so ka ci dubu ɗayan nan sai ka ce mai kaga agogon nan gaskiya ba nawa bane na yayana ne amma abin da za a yi shine ka karbi kudin a matsayin ka sayar mu haka isanin eh, da zaka mun kuma sai ka bani dubu ɗayan to da haka ake da a ce bayan ya sayar maka ya karbi kuɗi ya cike ka fita sai ce ne da Allah zo mana sai dan da kona mu sai baka wannan ba laifi amma sai ce na sayar ma kaza ka rike kaza din kaga ai ba ka bari sai ka miyar an ce wannan wani na ce ni ina da yara na guda hudu sai na ba wa kowane ɗaya gida a lokacin matata ɗaya ce mana babarsu kurin sai na ƙara aure sai na haihu kuma kun gane tambayarsa yana da mata guda ɗaya yana da 'ya'ya hudu kowane yaro sai ya ba shi gida ɗaya to kuma daga baya sai ya ƙara aure da ya ƙara auren nan sai ya daɗa haihuwa to ya za a yi shi ma ɗan da kaya faɗin sai ka ba shi gida shi ma ɗan da kaya fa sai ka mai sai ka ba shi gida matsala guda ɗaya kurum sai a ce to lokacin watakila baka da gidan kuma ya za a yi su wadancan kyautar da aka yi musu sun ci kyautar su ne ba za a kwace kyautar ba tunda ai lokacin da aka ba da kyautar ai ba wannan din ba za a ce wai duk kyautar da ka yi wa 'ya'yanka 'ya'yan da ka samu daga baya su ba sai ka musu irin wacce kyautar ba ka fahimce ni da aka ba za ka karbe waɗannan gidaje ba su sun ci wannan kyauta kuma halal ne ko baka saba Allah ba amma da a ce suna nan a raye gaba ɗaya sai ka ba wannan baka ba wannan ba wannan kayi zalunci da Allah mala ya matsayin tsayuwa ko zama idan an kai gawa matsala ce ta sabanin malamai da yawa a tsaya ko a zauna duk malamai sun faɗi haka wasu sun ce a zauna wasu sun ce a tsaya ya halatta ya addu'a ko ya kamata ya addu'a idan an kai gawa Allah ya taimaki malam Allah ya taimake mu jami'an um, addu'a wace addu'a za a yi gawa addu'a mana annabi ya faɗa hadisi cewa idan an kai gawa a yi mata addu'a <coughs> ya ce fas'alu lahu a tasbita ku neman masa Allah tabbatar da harshensa akan daidai istaghfiru li akhikum ku neman masa gafara wa dan uwanku was'alu lahu tathbit ku nemi Allah ya tabbatar da shi kawai addu'ar ita ce yaya ake yin addu'ar addu'ar ba irin wacce muke yi bane ke yadda ake yin addu'ar shine kowa zai yi wa mamaci kurum yayi wa mamaci addu'a da kansa da kansa ba wai addu'a ta jam'i ba sunna idan an je binne mamaci to sai dai kowa ya mai addu'a daban-daban da kanshi da kanshi ya masa addu'a ya roƙan masa Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa ya masa rahama kowa da bakinsa amma wannan addu'a da ake yi ta jam'i salati annabi goma goma ba kai uku ba a ce ya laɗe mu ƙafa sha uku kafin kai ukun wailun li kulli kwaya biyu kafin kai rabin ɗaya ma a karanta ayatul kursiyu idan an ga manyan 'yan kasuwa sun zo gurin gawar sai a ce a karanta ayatul kursiyu Allah ya ce miki manyan 'yan mu da suka halarci wannan wuri wallahi tallahi haka ake ko ba ka bane ba falaki da nasi eh 了呢？